asabbai ya ya asabbai eh, ya to ya na ya kai to da kyar muka rabu da shi wallahi ba zai zo ba abin da ifa dan kenan kuma bayan karfin jikinsa akwai na talauci na fuskanci gaba ɗaya rayuwar wannan ban Allah ba za ta amfani shi ba za kuma ta amfani kansa ba wato ni ban taba ganin mutum irin wannan bawan Allah ba ko da ke ba mamaki amma mai shawara eh, ni abinda kawai na hango kai da dai tunda dai kai ne mai garin garin nan eh. ka taimaka wa matan da dan wani abu ko jari ka ba su kaga ba su da duk bulkariyar da zai je yi eh to wannan ka zo da gaskiya ka zo da gaskiya gaskiya ka san shi talauci kaga talauci ikan sa kai watsi da imaninka wannan gaskiya ne talauci ikan mm. sa kai kundin bala ka fada harkar da babu ruwanka talauci kan sa ka yanke hukunci akan abin da ba ka da masaniya a kansa wannan gaskiya ne talauci ba abin da ba zai sa ba da san zuciya talauci duk ba abin da zai sa ka san zuciya zai sa ka yadi imanin ka zai sa ka bata da yan uwanka ai ya nuna ka bance ya nuna bai da imanin babban wato shi sa annabi ya gaskiya gaskiya da yake cewa ka nemi tsari da talauci in baka nemi tsari da talauci ba to talauci sai ya sa ka rana tsaka a kawo maka zancen wani abu ko ka jiyo labarin za a yi wani abu don ci gaban al'umma amma kai kuma saboda tsabar talauci da ake cinka a cikin zuciya sai ka ce abin nan kai baka yi ayi shi ya kore imani ina ba ta ka hmm, amma shawarar taka ta yi yanzu insha kokari ba ma matan sauran matan da suke garin nan wayanda maza su ba taimaka musu masu marayu zan yi kokari in samu shi ciyaman a samu dan wani jari a basu a dandan kawo kowannen su sai a samu sauki to sai roko guda daya eh. a samu ranka kai daɗe a gidan mahaukata saboda irin sa jafaru ni ah. kadai na gami na gani ah, ah. Eh, ba gidan ba hauka talauci da rigarka da wandonka da hularka talauci na afka maka da sai ka watsar za a yi gini ka ce bakar a yi saboda iskanci da ah, raba mu da herrin zubi lafiya jafar ne mutu hadari ko me me faru saki na yayi saki inna lillahi wa inna ilaihi rajo. Farida ai ga irin abubuwan da muke ta faɗa miki babu yadda ban yi da ke ba ki kiyayi yaron nan amma kika nace kika nace kai da fata dole sai shi ke zo ki aura tun kafin ai auren nan kin san irin tsabi'un yaron nan a garin nan kaf babu wanda ke daga wani kafa a garin nan ka bai daga wa kowa kafa duk abin da ya saro ya tunkaro gabansa sai ya yi shi kai hatta iyayensa ba faɗa masu yi yana ji ba a'a kawai dan dai kaki abu ba ni na miji laifi babba da kice ba kike masa laifi ba mai da iyaye ne bai sa kike kara gurin iyayensa ba kashi kike ke what nonsense is this ku lafiya? Jafar ya sake ni. Ya sake ki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jafar ya sake ki. Shikenan an yi an gama. Kin ga abin da nake ta gaya miki ko? Kin ga irin ta ai. Wai kawai saboda mun kai kararsa gurin mai gari ya mana duka. To me dalilin kai shi kara wajen mai gari da kuka yi? Ah, me yasa ko kai shiga wajen mai gari baya bana abinci to ba kuma za mu ki tunke ki aure shi ba kenan miki kaki abin da fara gaya miki na kin mafi kaki ya gara magana ta to gashi yanzu kin ga abin da ya same ki wallahi ina san sa ai so shi kike yi to ba za ki je shiga daki ba yana ce ki shiga daki zauna a nan ki gama kukan sannan ki shiga daki sai na gaya miki tukuna sannan zaki kin ga irin ta ai abin da ake gaya muku kai ta gaya yaro